والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين muhammad محمد alihi آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 123 a cikin karatunmuna alfiyar suyufi ta ilmin hadis da sharhinta minhaj zawin nazar na at-tirmisi yau zami yau takwas ko ga watan jumadal akhira hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023 ta miladiya za mu tashi tawarihul mutum wannan ziyada ne akan abin da ke cikin alfiyar suyuti shi sa ba ta cikin nusar sharhin al ifiyobi. Mm. bai kawo ta ba shi a share Shi ne ya kara waɗannan abiyat guda hudu ya kara wannan babi saboda haka suna daga cikin ziyadat ɗinsa ya kamar yadda ya ce a darasinmu na karshe da muka karanta ya ce saboda shi annazim ya ambaci wannan nau'in a cikin tadribin rawi daga sirajuddin al-bulkini amma kuma bai kawo abiyat a kansu ba saboda haka shi ma fanni ne daga cikin funon ulumil hadith daga cikin anwa din to sai shi a share sai ya gaya ilhakin sa anan wajen na'am bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم ويقول المصنف رحمه الله تواريخ المتون نعم yace tawarihul mutun tarihi na abubuwa wato na mutun mutunul ahadith sanin tarihin lokacin da wato a matanin ya zo to kunga yana da alaka da asbabun asbabu wurudin hadith da ya gabata da kuma ilmin Nasir wal manso na to sai dai a baya cikin mabahis din da sauran malaman mustala suka ambata kamar ibn salah bai kawo shi ba haka zalika al a cikin taqyid dinsa da kuma cikin alfiyarsa haka shi kansa suyuti din bai kawo shi ba amma kuma ya yi ishara gare shi a cikin tadribin rawu. na'am وهكذا تواريخ المتون أفرده سراجنا البلقين ممن تفيد منه علم الناسخ وكله صاحب فهم راسخ يعرف بابتداء ما كان كذا قبلية بعدية وغير ذا كآخر الأمرين شهر سنة شهر سنة مثل وضوئه لدى بريدة نعم ya ce wa haka za wari hulmutuni haka nan ma tarihi tarihe-tarihe na matanan hadisi da suka zo wato yana daga cikin fannin ulumul hadis afradahu sirajun al-bulqini eh, sirajuddin al ya yi ifradinsa ya keɓance shi da ambato ya sanya shi nau'i daga cikin anwa ulumul hadis sirajuddin al-bulqini a cikin mahasinul istilah min mastufi da minhu ilmun nasihi daga abin da ake samun fa'ida daga sanin waɗannan tawarikh ɗin ilmun nasihi sanin annasikh wato hadisi wanda yake shine yake share hukuncin hadisin da ya gabace shi fa kullahu sahiba fahmin rasihi da ka kasance ga wannan ilimi fannin sanin tawarikhul mutun ma abucin fahimta rasikh wato wanda take tabbatatta yu'rafu ibtida'i ma kana kaza ta ake sanin shi tawarikhul mutun ana sanin sa ibtida'i ma kana kaza cewa farkon abin da ya kasance na kaza shine kaza to kaga ka san cewa wannan shine tarihi qabliyatin ko kuma wanda zai ce abu kaza ya zamanto kafin kaza ba'diyatin ko kuma abin da yazo da ba'diya kana ba'da kaza ya kasance bayan kaza wa ghairi za da kuma wani wannan wani wannan wanda yake abubuwan da ya faɗa guda uku ɗin nan ka akhiril amraini kamar a ce akhiril amrain karshen al'amura guda biyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i ma massatin nar al misali shahari sana haka zalika bayyana watan shekara shi ma ana sanin tawarihul mutun da shi mithlu wudu'ihi lada buraidati kamar alwalasa da yayi a wajen a buraida wanda wannan hadisin buraida na cikin sahih muslim cewa kane ya tawabba'u li kulli sala falamma kane yawmul fath sallat salawat bi wudu'in wahid na'am وهكذا من أنواع علوم الحديث to hakanan hakanan daga cikin nau'o'i na ilimin na fannin na ilimin na fannonin ilimin ulumul hadith akwai tawarihul mutun tarihi na matanan hadisi ai ma'rifatuha ai wato sanin lokacin da wato mutun din hadisai suka zo afradahu ai zakarahu wa ja'alahu naw'an mufradan min zalika firajuna wato afradahu ya keɓance shi ma'ana ya ambace shi kuma ya sanya shi nau'i wanda yake keɓantacce a wannan siraju shi shine wato sirajinmu a yi fitilarmu ayin imamu din abu hafs umar ibn sallar al-bulqini wato shine din abu hafsin umar ibn ibn salar ibn raslan dai ko albulkini da ala eh, turo mana a eh, abin nan din sirajuddin albulkini sunansa bilkami na'am a cikin littafinsa mahasinul islah ya ce fa'idodin sanin waɗannan tarihai wato suna da yawa daga abin da ake samun fa'ida daga sanin wannan daga wannan nau'i sanin wato wanne ne annasik daga wanne ne kuma almansu da sharaɗinsa tunda mun yi a cikin babin cewa akwai sharaɗai da ake sawa ba kawai tarihi ɗin ne yake tabbatarwa ba raslan yawa ibn raslan eh na'am fa kam fihi naf'un kafi a nawa amfani mai yawa wato akwai amfani mai tarin yawa a cikinsa da za ka yi mamakin yawansa to ya kai mai kwaɗayin ilimin hadisi ka kasance lahu ga wannan nau'in ga wannan nau'in ka kasance ma'abucin fahimta da kyautatawa mai matabbaciyar kyautatawa ai tabbatatta wadda take bata wato wadda yake bata gushewa ya ce ana sanin tarihi ai da farko ko kuma farkon abin da kaza ya kasance kama hadisan aisha Allah ya da ita أول ما بدأ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أبن فارا ممن الله صلى الله عليه وسلم وحي shine mafarkai waɗanda suke kyautatattu ya zuwa ƙarshen hadisin da kuma kamar hadisin awwal ma nahani an rabbi ba'da ibadatul awsan shurbul khamr farkon abinda ubangiji na ya hana ni bayan bautar gumaka shine shan giya da kuma wato a rigima da mutane ibn majah ya ruwaito shi wannan hadisin ba idza asa isnadahu al-iraqi da mhm. mhm. mhm. rigima eh. hmm. musu ba hmm. hmm. ne hadisin wannan a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sanar da shi lailatul qadr sai ya fito fatalaha julan mm. al-musannif ya ce malamai sun yi rubutu akan al'awa'il farkon wanda ya kaza farkon kaza farkon kaza <laughs> ibn abi shaiba mm. ya keɓance babi na al'awa'il a cikin musannaf ibn abi shaiba eh, hato wannan kun ga farkon hanya ta farko kenan cewa awwal ibtida'i amr ibtida'il amr farkon al'amari shine sanin al'awail to shi sa malaman hadisi din suka himmatu da sanin al'awail din waɗannan wani lokaci kawai ilimi ne dai na sanin farkon wanda ya kaza ba wani lokaci ba shi da alaka da hukunci hmm. na'am har wa yau kuma ana sanin wannan fanni da ambatan kabliya wato abin da yake ya zo gabanin wani abu kamar hadisin ahmad da abi dawud da waninsu daga jabir radiyallahu ta'ala anhu na'am kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama naha an nastadbira alqiblata aw nastaqbilaha bi furujina na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hana mu mu juya baya ga kibla ko mu fuskance ta da wato al'auran mu idan muka yi bawali idan muka yi tsuguno ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها sai na sannan kuma sai na gan shi kafin rasuwarsa da shekara daya yana fuskantar ta kaga wannan ya ba da sanin a tarih ta qabla wato ƙabla mautihi bi'a haka ana saninsa da ambatan ba'adiyya bayan kaza kama hadifin jarir ibn abdullahi al-bajali eh, Allah ya dade shi annahu ra'a annabi sallallahu cewa yaga annabi sallallahu alayhi wa sallam yana shafa akan kufi, sai aka ce qabla nuzul al-ma'idati an kafin saukar suratul ma'ida ne ko ka bayanta sai ya ce aini ban ma musulunta ba sai bayan saukar suratul ma'ida to fa'idar wannan dan kar ya zamanto cewar shafan kufin an shafe shi da ayatul wudu eh, tun da ayatul suratul ma'ida a nan ayatul wudu take to kaga in in aka in aka ce kafin ma'ida ne to kenan shafa alal khuf din zai zama to an shafe shi don saboda matsalar shafa akan khuf ta zama to matsala wadda har ma an sata cikin akida eh, saboda mawkifin da yan bid'a suka dauka akan ta shi yasa Imam Ahmad ya ce wannan hadisi na Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya kasance yana kayatar da malamai saboda wannan abin da ya fada na kan cewa bayan suratul bai ma musulunta ba sai bayan suratul ma'ida saboda haka muhkam ne kenan hukuncin to kaga wannan sanin tarihil matan ma aslamtu illa ba'da surar ba'ala illa ba'da nuzulil ma'ida na'am wai rafu aidan ko har wa yau ana sanin ana sanin tarihil mutun har wa yau da wani wannan wato qabliyatin kamar a ce akhirul ne karshen al'amura biyu A hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala an huma. akhirul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eh na'am karshen al'amura guda biyu daga annab sallallahu alaihi wasallam shine barin yin alwala daga abin da aka dafa shi da wuta abu dawud da ghairuhu suka rawaito wannan hadisin hakanan ma kamar a ce da shahar wata kaza kamar hadisin abdullahi bin ukaim أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لتافن واتو وسيقر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تسازو منا كغبان رسول صدوات أتها Allah tantafi'u min almaitati bi ihabin wala asar kan cewa kada ku yi amfani da wato mushe bi ihabin da fatatta wala asab ko daga ko da jijiyoyin laka jijiyarta hmm. al-arba'a suka rawaito wannan hadisi wanda umdar imam ahmad kenan ko wajen barin amfani da ko an ko an ko an je mita hmm. fa'ida fa'ida وقعت مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهوية مناظرة wato tattaunawa ta ilimi ta kasance ta abku tsakanin al'imam shafi'i da kuma ishaq ibn rahuya a gaban ahmad ibn hanbal a kan wato fatar da a mushe idan aka je ta sai shafi'i ya ce ai jimarta jimeta da aka yi shine tsarkake ta shine tsarkinta sai ishaq ya ce menene dalili sai shafi'i ya ce hadisun maimuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata akuya mushe eh, sai ya ce hallan tafa'atun bi jildiha ya ba kwa yi amfani da fatar ta ba faqala ishaq sai ishaq yace hadith ibn ukaym ashbah an yakuna nasikhan li hadith maimuna to ai hadisin ibn ukaym ya fi kama da ya zamanto mai shafewar hukuncin hadisin maimuna ne annahu qabla mawtihi bi shahr domin gabanin mutuwarsa ne da wata daya faqala shafi'i sai shafi'i yace wannan ai rubutu ne wasiƙa ce wancan kuwa sama ne ji akai sai isa ya ce sallam, ila wa Kaisar? to ai shi annab sallallahu alaihi sallam, ya rubuta wasiƙu ya zuwa ga kisra wato gwamnan a a wato gwamnan wato sarkin farisa wa kaisar da kuma sarkin rumawa kuma wannan hujja ne a kansu a wajen Allah ta'ala sai shafi'i ya shiru yayin da ahmad ibn Hambal ya ji wannan sai ya tafiya zuwa ga hukuncin hadisin ibn ukaim kuma ya fatawa da shi ila hadisin shafi'i wa afta maimuna shi kuma ishaq ya dawo ya zuwa ga hadisin shafi'i ya fi rinka fatawa da hadisin maimuna eh shi din da ya kawo hujja eh, eh, duk da ya kawo hujja shi yana ganin wannan abin da shafi iya faɗa kuma shi ma yana da fuska A eh, na'am subki ya ce. wannan munazara wannan tattaunawa ta ilimi da aka yi Al'imamul bai haƙi da waninsa sun haikaito ta mai taƙaitar fahimta yakan yi zato eh, cewa imam shafi'i ya yanke hujjarsa hujjarsa ta ƙare, tare da ishaq wato <laughs> to al'amarin ba haka yake ba fa ya ishe shi tare da takaituwar fahimtarsa shine wannan tunani ya tsaya ya zurfin tunani ya aka isa ga dawo ya zuwa ga maganar shafi. da a ce hujjarsa ta miƙe ta karfafa akan imamu shafi'i ai da ba zai dawo ya zuwa ga kaulin shafi'i ba sannan abin da zai tabbatar maka da wannan cewa itirazin ishaq da ya yi wannan ai ajiyar sama wato rusassa ce ba ta da wato ba ta da madogara ba za a yi ba fuskance shi ba da in ba da aishiru ba kawai aishirin da shafi shafi'i yayi hukunci ne eh, <laughs> eh. <laughs> Hmm. to bayanin wannan cewa hadisin ibn ukaim cewa rubutu ne wanda a sama min lafzi sheikh hmm. abinda aka ji daga bakin shi a shari'o ya yi fito na fito da shi ko babu yaƙini cewa rubutun ya kasance kafin a ji abin da aka ji ne. abinda kawai ya aka yi ai zato ne kawai aka yi saboda kusancin tarihi to ji wannan kadai wannan baya wato miƙe baya samun karfin da zai miƙe a kan a tabbatar da shafewar hukunci da shi amma kutubuhu amma kutubuhu sallallahu ta'ala alaihi wa ila kisra wa na'am amma wato ya zuwa ga kisra da kaisar ba abin da ya ba abin da ya fito na fito da ita ba abin da ya ci karo da ita bal wato dalilai waɗanda suke kharijiya sun karfafa ta kuma a riwaya wadda take mutawatira ta karfafa ta taimake ta wanda take nuni wannan riwayar tawaturi da take nuni a kan cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awa ya zuwa ga abin da ke cikin littafin don haka da wannan sai ya bayyana cewa shirin da imamu shafi'i ya yi ya zanta ma ishaq ne ya sanjala masa ya rubuta masa ne cewa abin da ya zo da shi na cin karo wato na fito na fito da abin da ya faɗa fasidul waga'i, ba shi da bagiran sama don haka bai cancanci ma a yi masa jawabi ba <laughs> hmm. وهذا شأن الخارج عن المبحث عند الجبليين wannan shine sha'anin abin da yake fita daga cikin abin da ake tattaunawa a kansa a wajen malaman jidali ba ma ya bukatar ya magana maganar ba maganar cewar a menene kitab ne ko kuma sama hmm? ba wannan ba ne <laughs> eh, ba tabbatar da ingancin riwaya bil kitaba ba ne ba shi ne magana ba da haza a kawo hadisin kisra da kaisar mm, mm. domin to shi kawai irin wannan ba a wato fuskantarsa illa kawai a shiru da yawa shiru ya fi isa matuka bisa furuci to daga nan ne raja'a ilaihi ishaq mhm. eh, ishaq ya dawo ya zuwa ga maganar shafi'i ولو kana sukutu الشافعي لقيام qiyamil عليه دا da شرون دا shirin الشافعي imamu shafi'i yayi saboda tsayuwar hujja ce a kansa la akkada zalika ma inda wannan zai karfafa abin da yake wajen ishaq ya tsaya ya dage a kansa fafham ma yulqa ilayk dan ka fahimci abin da ake baka ake gaya maka karshen bayanin attaji subki kenan mhm na'am kamar kuma shekara misalin hadisin alwalarsa ai annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen imamu muslim a cikin littafinsa a sahih daga riwayar buraida ta bin al shi ne fadinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala ga kowace sallah to yayin da ranar fatuhu makka ta kasance ai shekarar fatuhu makka sai ya sallaci dukkan salloli da alwala daya intaha Allah wallahu ta'ala a'ala to wannan shine ziyadar shi a tirmisi akan alfiyar suyuti to da ka bata cikin asalin alfiyar <laughs> ma'arifatu sahaba ma'arifatu sahabbai to wannan shi ne ya daga nan zai shiga cikin ilmun rijal eh, zai shiga cikin ilmun rijal an gama da mutunin hadith yanzu a dawo ya zuwa ga al'asani da abubuwan da ke cikinsu, fannin ilmun rijal kenan hmm. eh, sai a fara da na farko hmm. ثم الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول نعم يتي ثم الصحابي ثم الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول يتي توسنن صحابي halin kasancewarsa wato a wato sannan sahabi shine wanda kasancewarsa ya zamanto musulmi wannan zuwa da hal ne a matsayin khabar mm. a kawo hal ya zamanto sadda masaddal khabar mm. sannan sahabi shine wanda ya kasance musulmi laƙar rasul da ya haɗu da amanzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da luqya a saɓanin abinda al-iraqi ya faɗa na ru'ya saboda a shigar da waɗanda makafi da suka gan shi sallallahu alaihi wasallam kazan aka ce ru'ya su ba su gan shi ba mm. amma sai aka kawo allika wa in bila riwayati ko da ba ba su yi riwayar komai ba ko da ba su taɓa riwaya ba to sun zama so ba ta tabbata a gare su wa tul kuma ko da ba a samu tulun liƙa ɗin ba tsawon liƙa'in mm. ko minti daya aka samu mm. <laughs> eh, eh na eh saban na usulin amma al'umda a wannan babin al muhaddisu mm. eh inda a babin riwaya eh, fa'idar me fa'idar sanin as-sahabi kiyaye martabarsu a babin riwaya babin musamman tabbatar da ittisal ah, to amma amma eh? amma akwai tunda ku tunda ku kun yi karatun mustala ya kamata ittisal ai am ta tamyizul marasi a tabbatar da sun sha wannan riwayar ba mursala bace ah. tunda in ba a tabbatar da cewa wannan sahabin ba sahabi bane ruwa za ta zama to mursala saboda ka tamyiz tsakanin al-mursal da muttasil shine fa'idar a matsalar sanin sahabbai da kuma tsaban abin da aka fara din na sanin martaba su hmm. eh da kuma ba ma fikatir riwaya ko kuma kawai kace adala sanin cewa wannan sahabi ne baka buƙatar ce kai bincike na adalarsa Eh, eh na'am <coughs> mhm. uh, ma'arifatu sahaba ta'ala anhum ma sanin sahabbai Allah ta'ala ya yarda da su to kuma shi kansa a a yanda aka zaɓi lafazin ya zamanto sahaba ba a ce zumala ba ko a eh, ko asdiqa ko a rufaka ko makamancin wannan aka zaɓi sahaba saboda ya Allah alam saboda yadda Allah ta'ala ya ce ne iz yaqulu li sahibihi la tahzan mm. Mm. sai aka zaɓi wanda yake fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam din aka bashi lakabin sahib saboda haka duk waɗanda za su zo daga baya sai samu albarkar wannan sai zamanto asali a zaɓin Allah ne Eh, na a kira su da sahabbai da kuma cewa annab sallallahu alaihi wasallam haka ya kira su mm. eh bal antum ashabi mm. alasna bi ikhwani ce bal antum ashabi mm. ai hada mabhasuha ai wannan shine mabhasin inda ake binciken sanin wannan wato wannan ma'arifa din wannan wal hadi wal 50 shine nau'i na 51 هذا هذا علم كبير جليل عظيم الفائدة تو wannan ilimi ne wato a a jalil mai girma azimul fa'ida mai girman fa'ida wa bihi yu'rafu al-muttasil min al-mursal da shine ake sanin al-muttasil daga al-mursal kama sayati fi kalam al-musannif kama yanda zai zo a cikin maganar shi al-imam shafi'i al-imam suyuti sahabi ya ce to sannan sannan shi kuma fa a sahabi wato mutumin da ake ce masa sahabi ne bi takhfifil ya lil wazn mutada mm. mm-hmm. musliman laqar rasul thumma sahabi musliman wannan hal ne mm. amma ba afwan al'khabar sun masu sahabi laqar rasul shine khabar laqar rasul a musliman mm. ai hadduhu ai haddinsa wato ta'arifinsa wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato haɗuwa wadda take ta al'ada wadda za a ce al'ada ya haɗu da a halin rayuwa halin kasancewarsa musulmi kuma yana mai imani da shi fa kafiran haka wanda ya hadu da shi alhalin yana alhalin shi kafiri ne ya fita to wannan bai zaman to sahibinsa ba saboda gabarsa da yake da shi tunda yi adawa da shi tunda bai imani da shi ba da kuma wanda haka zalika wanda ya riski zamaninsa kuma ya musulunta amma bai haɗu da shi ba kama annajashi annajashi kaga musulmi ne amma annajashi muhabaran ne ba sahabi ba ne وكذا من لاقاه ورآه بعد وفاته sallallahu ta'ala تعالى عليه وسلم haka nan ma wanda ya haɗu da shi ya gan shi bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam ka aziz eh, hmm? eh. ya musulunta ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan mutuwarsa hmm. Hmm, hmm. sha ba ba ne bayan ya rasu ya gan shi Mm, kamar shine kamar abi Huwailid al-Hudhali al mm, to wannan ba sahabi ba ne. wa ta'biruhu bil mulaqat kal ijtima'i aula min at-ta'bir bil ru'ya to at-ta'birin da yayi wato bil yanda bil mulaqa da haduwa shine yafi cancanta kal ijtima wato haduwa shine yafi daidai da ayi ta'biri bil ru'ya da gani saboda ita almulaka za ta shigar da wannan za ta shigar da makaho a ciki kamar ibn abdullahi ibn amr ibn ummi maktum to wannan sahabi ne ba tare da sabani ba abinda ake nufi da alliqa abin da fi gamewa daga zama tare ko kuma tafiya tare ko zuwa ya kawai ya ganshi ya ya gaisa da shi ko kuma ya halarci hudubarsa mm. duk wanda suka halarci hudbat hajjatul wada dukkaninsu sun haɗu da shi duk da ba su yi zama da shi ba ba su tafi tare da shi ba <laughs> Eh, su har an yi magana ma har an gaisa amma nan kawai sun hango shi magana sama ba su ji ba isarwa ake hmm. ah, saboda cikowa akan dakumi fa yake fa a kan raƙuni fa yake amma dai sun za su hango ne cewa wancan annabi ne sallallahu alaihi wasallam akan shi ne kan tudu an ce fa mutum wajen dubu ɗari da ashirin fa dubu ɗari da ashirin da yawa mm.

sun gani sun ga sun sun zo dai sun gani dai eh ma dai. din ayya ambace su da shahid mako eh faliballighu shahidul eh duk wanda suka halarta eh ala hal ballaqtu kuma dai jin cewar dai taro ne mai yawa tunda akwai wanda yake isarwa wanda yake masa tafinta hmm. amma dai sananne ba zai buya gare su ba yana kan raƙumi hango <laughs> na'am wa wusuli ahlima ila akhar wa illam yukalimhu da kuma wato saduwar ɗayan su ya zuwa ga ɗayan ko da ba su zance da juna ba kuma ganin ɗayan su ga ɗayan yana shiga cikin mulaka sawa'un kana zalika bi nafsihi am bi daidai ne wannan da kansa ne ko da wani ne wato da kansa ne ya je gan shi ya gane ko kuma wannan ya nuna masa ko aka ɗauke shi aka nuna masa shi mm. to waɗansu daga cikin masu tabbatar da masail na ilimi ya ce wa'atu ɗaukansa aka aka nuna yaron da aka ce ali haza hajji hmm. hmm. ya ce na'am walaki ajir eh, shi ma sahabi ne shi ɗan yara eh? shi ma sahabi ne eh muhammad ba sahabi ne ahmad ibn abi bakar siddiq an haife shi lokacin da za a yi hajjatul wada sahabi ne ana sa cikin sahabi sahabi a martaba amma tabi'i a riwaya salamat barista sai hannu aka gamu da shi eh, eh haka ne kaɗan nuna ah. subhanallah kargaɗe ne Eh, subhanallah sannan ke cewa za zaka dauki jakata <laughs> ya <laughs> eh, matsarci ya dauki jakata <laughs> saura kaga na yi daidai da na hana ka da na kara maka mai shakka. Allah ya sa ka fara Allah ya sa ka fara na'am wanda daga cikin malamai wato masu tabbatar da masail na ilimi ya an yi itirabi wato an yi suka akan wannan ta'arifin cewa wannan ta'arifin ai zai hau kan wanda ma ya mutu a halin yayin ridda kamar abdullahi ibn khatan gashi kuma amma ba a ce masa sahabi tunda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yayi ya musulunta ya ganshi mu'minan bihi amma ya ridda to amma kuma ta'arifin bai fitar da shi ba hmm? ko me ya fitar da shi a cikin ta'arifin musliman laqar rasul wa in bila riwayatin anhu ya wa tul na'am ya tarifin ya fitar da shi Na? to ai bai tarifin bai ce ya mutu ba bai ce wa mata alal islam ba to musulman bi ai itibar to wannan ba zai yiwu ba dole sai an kawo kaidi amma aka sake shi ba kaidi ba zai fitar da wanda ya mutu a cikin ba a ci wanda ya mutu a bayan ridda to shi yasa ai wannan itirazin wa ba to wa sai yace an yi jawabi akan wannan cewa ai an ana ce masa musulmi ne qablar ridda kafin ridda ai kana yusamma ana ce masa sahabi qablar ridda kafin ya ridda to wannan ya isa a wajen yin hukunci da cewa sahabi ne la yushtaradu fihi domin ba domin ba sai an shar shardanta abinda za a togashe da shi daga abin da yake korewa ba wanda yake cin karo da ta'arifin don haka ne lam yahtarizu fi ta'rif al-mu'min 'an ar-ridda dan haka Don haka ba su yi itirazi ba wajen ta'rifin mu'mini a kan ridda wadda take zuwa ga waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun mu'minai haza. to ƙari zai zo akan wannan amma wannan jawabin ni bai yi ba shi sa ya gamsar ba shi yasa ibnu hajar ya ƙara kaidi wa mata ala zalik ya mutu akan musulunci shine ya warkar eh. amma ya ce babu bukatar a ambace shi a matsayin ihtiraz to me zai fitar da irinsu hmm. cewa ana ce sahabi ne ai kablar ridda to bayan ridda fa to kuma ana zafin munafikai hmm. um, sauran abin da suna ce musu sahabbai hmm. sauran abin da tun da suna tare da annabi a hmm. zai kuma munafikai ne tarihin da zai Shi ne ai saboda su musuluncin su ba hakika bane tunda munafikai eh, la ta'taziru qad kafartum da imaniku. to amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu sahabbai la ya tahaddathu nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu to shi yasa suka ce ai ashabi sahabi a cikin dole sai an duba wato a itlaqin sahabbai da suke zuwa a cikin nusus din wahayi mm. kamar irin waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karan mutane a ce ya muhammad yana kashe sahabbansa mm. abinda yake nufi waɗanda suke a zahiri suna tare da shi amma as-sahabi wanda su malaman mustala suke nufi shine wanda ake hukunci da adalarsa mm, kuma ake hukunci da cewa yana da wannan martabar ta cewa shi ya sahabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yake baya tabbata sai ga muminai sadiqai amma munafikai su ba za su shiga cikin wannan tarifin ba saboda musuluncin nasu a saboda musuluncin su ba na gaske bane mm, kuma sun warware shi وإن كان ملاقاته بلا رواية للحديث عنه koda kuwa saduwar tasu da shi wato ba tare da riwaya ce ga hadisi daga gare shi sallallahu alaihi wasallam ba kuma tare da tsawo ba a cikin zamanin haduwar wato koda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma komai daga gare shi ba kamar da yawa daga cikin waɗanda suka zo hajjatul wada hmm? kuma ba tare da wani tsawo ba ko da kawai sallah ɗaya ya zo ya yi tare da shi ko kuma ya halarci hudu ba saɗin ne kawai ya ji bai ma yi sallar tare da shi ba da tsawon lokaci duk wannan ba zai hana a tabbatar masa da hukuncin cewa sahabi sun shiga cikin da'irar ba. wannan wannan shine ingantacce da jumhurin malamai suke akai to wanda yake nuna maka kenan akwai gairu sahih akwai waɗansu tarifai waɗanda suke ba su ne a sahihi ba لأن الاجتماع بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دومين اجتماع من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع بغيره من الأخيار نعم يتي دومين haɗuwa tare da annar sallallahu alaihi wasallam yana yin tasiri a cikin haske na zuciya ninkin ba ninkin na abin da wato ijtima'i haduwa da waninsa na daga wato zababbun bayin Allah yake bayarwa na tasiri <laughs> kamar yadda a wani ne ne kuwa ke cewa ya ishi falalan sahabbai cewa sun yi sallah a bayansa ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd ya ce ghairil magdubi alaihim wala dhalin suka ce amin daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ce eh ya ce ihdinas siratal mustaqim suka ce amin to ai samu wannan eh, shine minan nuril qalbi haske na zuci hmm. mhm. to don haka al'arabi bara wato ƙauyen balarabi aljalif wanda yake wato wanda yake ba shi da wani abu na gogayyar ɗabi'a mm. ko kenan asalin balaraban ƙauye بمجرد ما يجتمع به صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا da كوي da كدي da كوي سادوا da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi halin kasancewar sa mumini yantiqu bil hikmatil gariziyya sai kaga yana yin furuci da hikima wanda take ta asalin halitta barakati talatihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da albarkar hangen da yayi na annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> wannan tsal'ad da ya gyara shi hmm. tarbiya da haske na sallallahu alaihi wasallam mhm. ka latba'u ma'a sahabati wa qila wa ma'a riwayati to za ka haka nan ma tabi'ai ma'a sahabati tare da sahabbai su ma haka suke inda suka samu liqa shikenan wanda duk yayi liqa'i da wani daga cikin sahabbai ya zamanto tabi'i mhm. wakila ma a tulin waɗansu kuma suka ce a'a tare da a tul tsawon zama wa ma a riwayati tare kuma da riwaya eh, to hakanan na'am hakanan wato al'atba'u tabi'ai ma'as sahabati tare da sahabbai wato kawai haduwa kadai tana wadatuwa akan tabbatar da wato hukuncin taba'iya ga tabi a cikin maganar mafiya yawan malaman hadis al'imamu Iraki ya ce a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ya zuwa ga sahabbai da tabi'ai da faɗinsa Tuba liman ra'ani wa bi wa liman ra'ani wato kyakkyawa ko kuma bishiya a cikin aljanna ta tabbata ga wanda ya gani ya imani da ni hakanan tsuba ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya gani alhadith da karanta hadisin har karshen sa sai ya wadata fiha a cikin attaba'iyya dinnan da kawai mujarradin gani fiha to gaskiya ne fihi ma din zai fi mm. eh abu biya aka faɗa da suhba eh ila sahabati wa tabi'ina eh wa kad ashara ila sahabati wa tabi'ina mu eh, ne zamu gyara <laughs> eh faktafa fihima Mm-hmm. وذهب جماعة إلى طول الصحبة في التابعين تو إيه eh, waɗansu wata jama'a waɗansu jama'a na malamai suka tafiya zuwa ga tulus suhba tsawon wato a zama tare a cikin tabi'i tare da sahabi fala yuktafa fihi bi mujarrad al mulaqa dan haka su a wajen wannan malamin ba a wadatuwa da mujarradin haduwa kawai sabanin sahabi sahabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mujarradin liqa ya wadatar ko da babu tsawo mm. Mm. domin haduwa da shi sallallahu alaihi wasallam tana yin tasiri a cikin haske na zuciya uh, uh, al-liqa'u tawil to akwai alliƙa eh, sai a zannin za a saka <laughs> eh, yu asiruhu wato haduwa da shi tana yin tasiri a cikin haske na zuci ninkin ba ninkin na abin da "Alliƙa tsawili bi sahabi haduwa mai tsawo da sahabi take sanyawa ah, da waninsa min al da wani sahabi daga cikin al su haduwa da su mai tsawo a duk tsawonta ba za ta kai hasken da haduwa da shi mujarradin haduwa yake sanyawa ba ga wanda ya hadu da shi hmm. wakila a wani kaulin aka ce aljahid al-mu'tazili ya ce to me kawo nabiyya mallaka rasul sallallahu ta'ala alaihi wa sallama musliman hmm. cewa sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin sa musulmi ma'qulin fi suhba tare da tsawo a cikin suhba tare da tsawon tsawo a cikin suhba al-jahil al-mu'tazili al-jahil al-mu'tazili shi kuma ya ce inna ya mallaka rasul sallallahu ta'ala alaihi wa sallama musliman ah, sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin kasancewar sa musulmi tare da tsawo a cikin zama tare da shi kuma tare da riwaya tare da riwaya ta hadisi daga gare shi fala yasduqu indahu ismu sahabi illa bi bidhalik dan haka a wajen sa sunan sahabi baya tabbatuwa sai da wannan nazaran tsuli ila al'urf ah, duba da cewa ah, tsawon ah, duba da cewa tsawon wato suhuba din ana kuma yadda shi ne zuwa ga al'ada al'ada ba za a ce mutum sahibi ba sai ya zauna da mutum ya zuwa ga tsawon lokaci riwaya duba eh, eh, kaidin riwaya kuma da ya faɗa saboda ita ce manufa wadda take mafi girma min suhbatihi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haduwa da shi sallallahu alaihi wa sallam li tablighi al anhu saboda isar da hukunce hukunce daga gare shi to wannan ya manta da da da ɗaya fa'ida shine samun wannan darajar da martaba da haske saboda wannan ai ba makasudin ba sanin sahabi shine kawai dan ya zamanto shine riwaya bane eh, kawai cewar ya samu hasken zamansa haduwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa wannan abin nan ne mm. na'am waƙila ma'atulin al gazi aw amin waƙila mudrikul asiri walau mhm. mm. wa sharfuhul a ah, ah, sai mu tsaya ana waƙila ƙauli na uh, na uku yace ma'tul tare da tsawon suhuba waƙila aka ce ƙauli na hudu kuma al-ghazwi tare da wato yin yaƙi tare da shi aw amin ko kuma ya yi shekara ɗaya tare da shi waƙila mudrikul asri walau waɗansu kuma suka ce wanda ko da ya haɗu da zamaninsa ne ma in yi mu'asara da shi ko bai haɗu da shi ba shi ma sahabi ne <laughs> kunga akwal sitta kenan sitta ta akwal na'am aka ce kuma waɗansu daga cikin malaman usuli suka ce innahu man laqahu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine wanda ya hadu da shi sallallahu alaihi wa sallam ma'tulin fiha faqat tare da tsawo a cikin mulaqatin a cikin haduwar kadai wala yustaratu riwayatu nazaran lil urf ba a sharɗanta yin riwaya duba da al'ada kama taqarrar an al-jahil kaman da ya tabbata daga al-jahil wa li qawli anas kuma saboda fadin anas waƙar lahu yayi alhali an ce masa an ta'akhiru man min ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi kai ne ƙarshen wanda ya saura daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qad akwai qala qala sai yace qad baqiya qaumun min al ai akwai mutane daga cikin larabawan daji da sun yi saura Mm. fa amma daga sahabbansa ni ne karshen wanda ya saura to kaga nan ya nuna suhba din ba wai kawai wanda ya hadu da shi ba wanda suka zauna tare da shi eh, to kaga dan haka sai suka tafi a shi wannan malaman usul daga wannan magana ta Anas sai suka dauki dole sai an samu tulul mulazama mm. to an yi jawabi a kan wannan magana ta anas ba za a ɗauke ta ta zama ita ce hujja ba saboda tana da fuska zai iya ɗaukan tana da tawili da fuska da cewa yana nufin tabbatar da keɓantacciyar suhba ne wadda ba ta tabbata ga waɗancan al'arab ɗin ba hmm. an ruwaito daga sashen malamai 'yan baya ishtiratul riwaya sharɗanta riwaya kaɗai ko daga hadisi ɗaya ne wannan wani ƙauli ne wanda imamu suyuti bai faɗe shi ba cewa in an haɗu da wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yi riwaya shine sahabi hmm. eh sun suke shi eh <laughs> na wanda suka haɗu da shi eh tamma in ba da riwayar ba ta ka zaka san su

su sumayya hmm, su yasir baban ammar mus'az ibn umair yana da musnad a cikin a cikin musnadin imam ahmad hmm. a yana da shi mus'ab ibn umair yana da musnad a cikin musnadin imam ahmad na <coughs> duk waɗannan ta'arifat duk wato ya kawo ne ne ka san akwai abin da suka faɗa amma ba shine abin da ya tabbata ba mm, na'am wakila kuma aka ce wannan kaulin an danganta shi zuwa ga sa'id ibn al-musayyib إنه من لاقاه صلى الله تعالى عليه وسلم ma الغزوي eh shine wanda ya hadu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma al-ghazwi tare da yin yaki a cikin waɗansu daga cikin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wasallam aw lam yakun yajru ma'ahu ko kuma bai kasance yana yin yana fita yaki tare da shi ba walakin Kamali amin fi suhbatihi sai dai tare da cikar shekara guda a cikin kasancewar sahabi gare shi لأن laha sharafan aziman. saboda tsayawa da shi shekara ɗaya tana da wato martaba mai girma wala tunalu illa bi sima'in tawil dan haka wannan suhba din ita suhba ba za a same ta ba sai da wato haɗuwa wadda take mai tsawo yazharu fihi al-khuluq al-matbu'u alayhi shakhs wanda dabi'a wanda aka dabi'antar da da mutum akai take bayyana kamar ala safar wanda yake haduwa da tafiya wa qat'atun min ita ko tafiya yanki ce ta azaba ala ita kuma shekara wanda take ta hadu da wato rabaraban a fasali na shekara allati yaktalifu biha almazaj wanda ɗabi'ar jiki take sassabawa ɗabi'ar jiki lokacin sanyi daban lokacin zafi daban lokacin damuna daban hmm. wa yu'ariduhu ma taqaddama to wannan kaulin da aka faɗa abin da ya gabata yana cin karo da shi cewa haduwa da shi sallallahu alaihi wasallam tana yin tasirin abinda Haɗuwa da wani ba ta yin wannan tasiri shine abinda za su duk suna gina shi da al'ada to a bisa al'ada ba za a ce wani ya zauna da mutum ba sai da tsawon lokaci to wannan na mutane waɗanda suke na al'ada kenan amma shi ko na annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya saba ma al'ada tare da cewa wannan kaulin da aka faɗa yana hukunta cewa cewa kada a kirga jarir ibn abdullah al-bajali da wa'il ibn hujr wanda ya zo daga yaman da waninsu daga cikin wanda ba su yi yaƙi tare da shi ba kuma bai tsaya shekara guda tare da ba tsaya shekara guda tare da shi ba alhali kuma sahabbai ne su bil ijma amma a wannan kaulin nasu sai a fitar da su kenan haka zalika malik ibn al-huwairis da suka yi kwana 20 kawai eh, eh, eh. abin da ya sa na ce wannan kaulin an dangana shi zuwa ga sa'id ibn al-musayyib bi qawli al-hafiz al-iraqi saboda fadin al-hafiz al-iraqi a cikin alfiyarsa ba ba sahihi bane wannan maganar da aka danganta ta zuwa ga sayyid ibn musayyib wato bata inganta ba domin a cikin isnadin zuwa ga sayyid ibn musayyib akwai muhammad ibn umar alwaqidi wa huwa shi matrukun ne ma fil hadith alwaqidi ba sahibut tarikh sahibut sirah <laughs> amma ya san hujja ne a tarihi a magazi kwarai na'am <clears throat> wani kaulin kuma aka ce yahya ibn usman ibn salih al-misri shi kuma ya ce shi sahabi shine wanda ya riski zamani ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda ya riski zamaninsa alhali yana musulmi to a wajensa yana daga cikin sahabbai ko da ku bai gan shi ba bai haɗu da shi ba <laughs> وأدى منهم أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني ده هكا شي سي كدايا عبد الله بن مالك الجيشاني يا كدايا شي أتشكين صحابي ولم يرحل إلى المدينة شيكو بما زو مدينة با إلا في خلافة عمر رضي الله تعالى في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اتفاقا اتفاقا دا واتو مجانا وده تكي وانده يكي أبو وانده يكي أني أنخدو أكون وانا وكذا من hukima wa nan ma wanda aka yi hukunci da musuluncinsa taba'an li saboda a haɗa shi a biyar da musuluncin nasa ga ɗayan iyayensa guda biyu qala al-musannif al yace wannan shi ne aikin ibn Abdulbar a cikin littafin sa al-istiab da ibn manda abu abdullah a cikin littafin sa a cikin littafin sa ma'rifatu sahaba a cikin littafin su su biyu don dan haka abin da ya takaita daga cikin wannan bayani shine kauluka guda shida a cikin ta'arifin sahabi mafi ingancin waɗannan kauluka shine na farko na'am la shakka fi rujhani rutbati man lazamahu sallallahu ta'ala alaihi sallam babu shakka haka ne wato na'am haka ne babu shakka akan rinjayar da darajar wanda ya lizince shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya jihadi ya yaƙi tare da shi ko kuma aka kashe shi a ƙarƙashin tutarsa akan wanda shi bai lizince shi ba ma'ahu ko kuma bai halarci wani fagen fama tare da shi ba da kuma akan wanda ya zance da shi amma zance ɗan kaɗan ko kuma ya yi tattakin tafiya tare da shi kaɗan ko kuma ya gan daga can nesa mm. ko kuma ya gan shi a halin cewa shi jinjiri ne duk da cewa darajar wato sahabbanci tabbatatta ce a gare su duk gaba ɗaya hakanan ma da wanda yake bai yi wato bai ji wani hadisi daga gare daga cikin su ba daga gare shi minhu ko da duk da an kirga shi a cikin sahabbai to hadisin sa wato wanda ya kasance bai samu sama'i daga gare shi ba ko da an kirga shi a cikin sahabbai to hadisin sa mursal ne ta fuskar riwaya sai dai wannan hadisin nasa maqbulun ittifaqan abun karba ne ittifaqan shi ne sa ake cewa a wato sahabi hadisuhu mursal hmm. sahabi ne amma hadisin sa mursal waliza uljiza bihi dan haka nema ake yin lagos da shi ake kacici kacici sai a ce lana mursalun min gairi khilaf muna da mursal hadisi mursal ana hujja da shi ba tare da saɓani ba mm. eh, fa sai a tsaya lana mursalun eh? lana mursalun eh, nukatayin ɗin zai zama to fa ba da a'a fa sai a sa nukatayin ɗin. Eh, fayuƙalu sai a sa nukutayin lana mursalun hmm. a ah, babu la'alla nan <laughs> babu la'alla ai la'alla wajen istilafin nusakh ne su ko waɗannan alamatun tafsir ɗin ai ba sa cikin ba sa cikin makhtutat da <laughs> nan babu la'alla وانا قولا واحدا من غير خلاف من غير خلاف والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب